أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da sha uku ga watan maris shekara ta ashirin 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara. yakubu avenue daura daga ladima road angwari mai jihar e, kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafin da tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa a cikin watan Ramadana. na malamai guda biyu shek Salimul Hilali da Ali bin Abdulhamid alhalabi rahimahullahu ta'ala idan muka kwana a shafi na 63 a karkashin al-iftar za mu tashi fakara ta jimun inda malin yake cewa ta'jilul fitri مخالفة للضال wal للضالين والمغضوب gaggauta buɗe baki saɓawa batattu ne da kuma waɗanda Allah ya yi fushi da su batattu su ne kiristoci suna bautawa Allah a kan jahilci almagdubi alaihim su ne yahudawa sun san gaskiya sun tashi shi sa imam shafi'i yake cewa duk wanda yake bautata wa Allah da jahilci yana da wata siffa ta kiristoci ta tare da shi wanda kuma ya sani ya take sani yana da siffa ta yahudawa saboda sun sani suka take sani Allah ka kiyashe mu ana yake cewa idza kana an-nasu bi khairin li'annahum salaku min haja rasulihim idan mutane sun kasance cikin alkhairi saboda sun bi ta farkin manzansu tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa wa hafazu ala sunnatihi kuma suka kiyaye sunnan manzansu kira da abincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa fa innal islama yabqa zahiran wa qahiran la yadurruhu man khalafahu to lallai musulunci yana wanzuwa a ɗaukake kuma yana tankwasa dukkan wani addinin da ba shi ba la ruhuman man wanda ya saba wa musulunci baya cutar da musulunci saboda ya riga ya kafu ya tafi akan daidai duk wannan malam shimfiɗa ne akan wancan hadisin da muka karanta hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum al'ummata ba za ta gushe akan sunnata ba Matuƙar wajen buɗe bakinsu ba sa jira wai sai gari ya yi duhu za su yi buɗe baki ba rana na faɗi lokacin sallaye su yi buɗe bakinsu amma idan suka ce sai sun jira gari ya yi duhu to lallai ya nuna suna cikin sharri saboda aƙidan yahudawa ne da kiristoci ana fahimtar wannan shi da malam ya ce وحينئذ تكون الأمة الإسلامية نطراقا يستضاء به في لجة الظلماء يتي أقروا أن اللوكة الأمة المسلمة سيتزمى فتلا وند أكي حتى كاواد إتا في لجة الظلماء أتكن دهم واتو أتكن ذرف دفن جري سيتحسك مكا كاسا أمولي يدهو ɗan ƙaramin abu zai haska ko ina ko to haka zai kasance gare ka wa qudwatan hasanatan yuta'assa biha kuma abun koyi ne mafi kyau wanda ake koyi da ita li'annaha lan takun zailan li umami ash wal saboda ita wannan al'umman ba dingi ce ga turawan yamma ina fata an gane da na gabas ba su bane wa zillan li kulli na'iqin tamilu ma'a rihi haythu malat kuma bata zama inuwa ba ga dukkan masu kada wato iska inda iska ke kada shi ka san iska in ya dama dole abin zai dama ko idan aka ƙara kaɗo shi hagu hagu zai yi ina aka kada shi sama sama zai yi in aka kada shi kasa kasa zai yi to al'umma ba haka take ba abinda malam ke so ya nuna mana shine musulunci ba addini bane da yake koyi da wasu addinan ba kamar yadda mutane kaga yau duk inda mutane suka kada zaka ga sun bi su kamar yadda yau al'umma ta koma koyi suke da yahudawa da kuma ne kiristoci yanzu musulmi ya ajiye al'adan addininsa da addininsa ya koya masa a'a shi yanzu fitilarsa shine yahudawa da kuma nasara abinda suka yi shi ma sai yi in suka yi wannan shi ma sai kirkiro nashi wai yana yana musuluntar da nasu kaga yabu ba ta kace ne ba addinin mu addini ne wanda yake koyar da walwala akwai kuma wuraren da addini ne wanda yake wato rigid baya buƙatar flexibility a wurin akwai wajen da akwai flexibility akwai wajen da yake akwai rigidity to mu in akwai rigidity sai muka mai da shi flexibility inda akwai flexibility ma sai muka mai da shi rigidity sai muka watsar da namun addinin sai muka koma muna kallon wa'ancan su muke ɗauko nasu sai mu ce za mu yi bayan mu musulunci bai taba koya mana ba duk wani abin da suke yi mu musulunci sai bai koya mana kishiyansa to mu yanzu a'a sai muka ajjana mu nasin ne muke ganin wayewa malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون hadisi daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce la yazalu dinu zahiran addini na musulunci ba zai gushe ba kaukace ma ajjala nasu alfitra matukar mutane na gaggauta buɗe baki sai ce li'annal yahuda wani asara. saboda yahudawa da nasara na su suna jinkirta buɗe bakinsu shi sa za ka ga duk ƙasashen larabawa ba sa wasa da wannan mu ne dai nan muke wasa duk masallatan da za je za ka ga suna yin isfar ɗinsu kuma na anguwa ne duk mutanen anguwa da na gefe su ne za ka ga an haɗu mawadatan an kawo an yi abin da sai ka ga an yi komai a cikin masallaci ina ba ta amna ne ina mutum zai ci wani abu to sai ya je gidansa ko special nasa amma za ka ga da mai kuɗi da talaka duk an haɗa a ina a masallaci wanda yana ƙara nuna unity na al'umma mu kuma aka sun namu Ko wani yana can ya arga kaji daban zabi daban talatala daban kifi daban kifin ma kala-kala abinci daban sai dai ka ga da yamma kawai an fito ko cikin dare ba kawai da gari ya waye an fito da su ana yaɓa su a waje wai ya lalace ya yi abin da ba zai iya ci ba wani kila ga mai gadin sa yana fama ba zai amma ya kasa bashi sai dai a shi koko a kai mai koko da alale amma shi ya ajiye kayan daɗi kuma kayan da ba zai iya cinye su ba kuma ya hana gobe ya irin su almubazzaranci kawai to ga irin wannan kudin da za a irin wannan abin in aka narka shi a wurin da ake mutane duk adadin mutanen da suka ci kana da ladansa ko nera goma misali kasa a misali a masallacin da ana yin ifa ana ce da misali mutum dubu ko mutum ɗari ko misali kasa nera goma a cikin nera goma nan a ciki aka siya kayan abin da aka yi hidiman mutane ɗarin nan kana da ladan mutane ɗarin nan ka zama kai asara ba kamanci wannan to shi za za ka ga da yake laraba sun fi mutanen hikimar da ke cikin wannan za ka ga mutum ɗaya yana ɗaukan mutane dubu ashirin din rana eh akwai masallacin da duk rana mutum dubu ashirin kuma mutum ɗaya ne ke a da kake nema shi yake nema akwai wanda din rana yana ciyar da mutum ɗari biyu din rana akwai duk rana yana ciyar da mutum ɗari uku akwai mai cin ciyar da mutum ɗari biyar din rana tun daga farkon na har ƙarshe kai muna ma jami'a akwai wanda shi ba ma wannan ba mtn kawai ya siya na watan kowa ya firi mutane ba sa gane sirrin sirrin shine kaga ai ka san mutum akwai son baki ko to wannan bakin zai ce barin kirawa ne ba ka fada zumunci ba ya samu ladanka an gano wannan lokacin muna jami'a wallahi wata daya saboda watan azumi sai mu kira Najeriya al'amara ta shi mace a kai bai wai mu muna ganin muna cin baki alhali shi kuma bai daman target din kenan ladan ka sada zumunta wannan adadin mutanen da suka ji daɗi a zuciya sun yi magana da kai shi kuma irin ladan da ya tara a gaban Allah ka duba yadda suke buɗe tunaninsu to amma mu kuma aka san haka a lokacin ne ma 'yan kasuwanmu suke rike abubuwa suke ɗaga mai kuɗi su kuma a lokacin da komai suke karya shi saboda me suna neman albarka da kuma addu'an da mutane za su yi musu yanzu duk mutumin jin talakan da ya zo siyan abinci da misali ana siyar da misali a ce buhun shinkafa dubu talatin da biyu ko sai aka ce bonanza dubu sha biyar kaga za a yi wuta zuwa siya ko ya haka ya kasance a wani bawan Allah ne ya muku subsidi a maimakon talatin din ya siya ya ce a dinga sayar da shi sha biyar biyar shi na shi gudunmawar da zai bada da yake neman yadda Allah da shi a watan ramalana ke kaga duk talakan da ya ci ya ce Allah ya saka ma wanda ya wannan ko da ya ce Allah ya saka masa ba ba ya samu farin ciki ba iyalansa sun samu farin ciki to shi ladan da zai samu a wurin Allah ke darajarsa da matsayinsa kuma adadin mutanen da suka siya muƙaddara mutane miliyan hudu suka siya yana da ladan mutane miliyan hudu kowace rana a azuminsa don Allah za ka haɗa darajarka da shi a wurin Allah a wannan watan da ladan da zai samu za ka samu a wurin Allah wannan ba shi ne hikimar da ya sa kake ganin larabawa za ka ga budget suke yi na musamman suke ajiyewa a wannan watan saboda ne saboda wata ne na baje kolin aljanna an rufe kofofin wuta guda bakwai an buɗe kofofin aljanna guda takwas kuma ba za a kuɗe ba sai ranar da ramadanin ta ƙare kuma kowace rana Allah na yanta bayansa to kuma kowa yana sai shiga cikin wannan amma aikin da za a yi ya shigar da kai baka so kai sai dai dogon buri kuma ba aiki ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون ala ce lokaci da yi ba ga waɗanda suka yi imani a ce zukatansu ya cika da tsoron Allah domin abatan Allah da abin da Allah ya saukar na gaskiya kada su zama irin wa'anda suka shuɗe gabaninsu yahuda da nasara kenan lokaci zamani ya ja ya yi tsawo sai dalilin tsawon zamanin sai zukatansu ya ƙeƙashe da yawansu kai ne in ji Allah to kaga me ya kamata ni mu kuma mu raya zukatanmu mu kwadaitar da rayukanmu da zukatanmu don mu yi wannan ayyuka na alkhairi malam yace qulna fil ahadith al anifa fawaidun jamma hadisan da muka karanta su a baya akwai fa'idoji masu yawa wa lataifun muhimma da kuma fa'idoji masu sauki masu muhimmanci mubayyinatun kal'ati ga bayanin su kamar haka na farko ba'uddin zahiran khifaqatan رايته مرهون بمخالفة الذين من قبلها من الذين أوتوا الكتاب يتي wanzuwan addini da musulunci a ɗaukake an haɗa shi da tuta na saɓawa wa waɗanda suka zo gabaninmu waɗanda aka basu su littafi su ne kiristoci da yahudawa in dai muna so mu ga addini ya ɗaukaka to shi ne saba musu a komai shi sa komai sai ka ji mazala ce khaliful yahuda wa nasara ku saba wa yahudawa da nasara ku yi kaza ku yi kaza saboda ne addinin musulunci yana shi sa duk inda ake ɗabbaka sunna zaka ga su kuma abin da ke ƙona musu zuciya ke saboda yana saba wa abin da suke yi shi sa mazala ce musulmi ya tara gemu ya rage gashin baki kiristoci ba sa barin gemu ga kata da gemu su kuma yahuda suna barin gashin baki sai manzala ce ka rage naka kaga ta saba wa kristoci ko ka saba ne yahudawa kaga komai na addini sai a ce ka yi kaza saboda ka saba musu ka bar kaza saboda ka saba musu to nan manzo Allah ya nuna mana su ba sa yin buɗe baki sai gari ya yi duhu sai mu kuma ka ce mu yi namu da gaggawa don mu saba musu to wanda shine yan shi'a suke yi ba sa buɗe baki sai gari ya yi duhu wai da da'awar cewa in gari ya yi duhu yanzu tana da tabbacin rana ya faɗi ranar ta faɗi amma in dai rana ta faɗi kwallon rana ta faɗi lokaci ya yi in ka ci duk da garin akwai ɗan haske ya ce ai yana iya kuma ta ɗago kaji in haka ce ma to kaga in ta ɗago na akwai matsala sai mu ce ba matsala wannan ba sabon abu ba ne saboda ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba agogo manzan Allah yakan umarci sabai ne su hau kan bene ko su hau kan raƙumi ko su hau kan wani abu sai a ce su dinga kallon rana kaga mutumin da ke tudu yana bisa ai zai dinga gari ko ranar na faɗi zai za su ce wa manzan Allah ta faɗi sai manzan Allah ya kawai a buɗe baki to akwai lokacin da suka kalle ta tana fadi suka ce Allah ta fadi, maza Allah ya ce a buɗe baki ana buɗe baki sai ranar ta ƙara dagowa <laughs> sai ta dago sabai suka ce a Allah ce kawai ba wani azumi ya yi cike nan an gane da ai zahiri aka yi amfani da shi kuma wannan manzan Allah ne da ya san gaibi ai zai ce kada a tsaya ko don ku san cewa musulunci an gina shi ne akan ka'ida sai da san gaibi a lokacin zai ce a ranar za ta ƙara ɗagowa a tsaya tukunna amma zahiri akai amfani da ita Allah ya mu dace mana yace wa fi dalika bayanun lil ummati al-islamiyya annaha ta'uzu al-khayri ta'uzu al-khayr bi'azafirihi إذا بقيت أمة متميزة ربانية لا شرقية wala غربية ya ce wa fi zalika bayanu a cikin wannan akwai bayani al'ummatin islamiyya ga wannan al'umma ta musulunci annaha tahuzul khair zata ta tattara alkhairi bi hazafirihi dukkan alkhairai da ɓangarorin alkhairai duk ta tattaro shi da sharadi idza baqiyat ummatun mutamayyizatun idan ta wanzu akan al'umma wacce ta sha daban rabbaniyatun tana amfani da tsarin ubangijinta la sharqiyya wala gharbiyya ba tana amfani ne da a wato turawan gabas ko na yamma ba a fikirarsu da tunaninsu ba ka san yanzu duk wani abin da za ka yi in irin tunanin kai ba sai a ce yi ka ci baya ko to in inda al'umma tana so ta tabbatu shine ta bi tsarin addini kai su ne ma ci baya ai duk wanda ke bin tsarin yahudi shine ci baya yahuda fa rayuwarsu sun zo duka tsarin da yana karkashin aristotle da kuma socrates ko daman su ne da ake tunanin jigo na wayewa na duniya theory ɗinsu ne ake ɗaukowa ake cewa ɗabbaka to aristotle kafin zuwan annabi isa da shekara 300 da 'yan kai ya bar duniya shi kuma socrates kafin zuwan annabi isa ɗan maryam da shekara 400 da 'yan kai ya bar duniya to tazaran kuwa annabi isa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara 570 wanne ne sabo wanne ne tsoho eh a ganin manzan allah shine ne wancan kuma shi ne to ashe kenan su ne muke za a kira su gidadawa saboda wannan shi daidai da zamanin da kake wancan kuma ne old school ko malam yace rafidatun an tadura fi falakil karmalin ta ki yadda ta dinga yawo a cikin tsarin karmalin na bawa hautarta. ta fi hukunin baitul abiyar ko kuma ta dinga yawo a gefen white house ba bai ba ko sai abin da ta tsara muku ko a musulmi ba haka bane tsarin musulunci shine ya zama da duk inda za ka je hatta ofis ɗinka kai musulmi ne ko ka bi tsarin Allah shine teritorinka an gane kaka ce ni nan a'a a ofis ɗinka tsarin Allah za ka yi a gidanka ma tsarin Allah za ka bi a kasuwanka tsarin Allah za ka bi a masallacinka tsarin Allah za ka bi kaka cewa ni nan gidana tsari na a gidana kaza ne annan ba da bane shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk ayoyin da ke cikin alkur'ani na ɗabbaka ta a aikace banda aya guda ɗaya ce in na zo ɗabbaka ta ɗabbaka ayar ta mun wahala ita ce wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum Allah ya bada ka'ida ya ayyuhal na amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ya kuwa da suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba gidanku ba sai kun nemi izini kun yi sallama ga mutanen gidan har Allah yake cewa fa in lam tajidu fiha adun fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum in ka je ka shiga gidan mutum in baka tada kowa ba sai in an ce bismillah ko da kana jin murya kana jin mutum na magana amma ka yi ta sallama ba amsa ba Allah ce wa in kila kuma rji'u ka yi sallama aka ki amsawa ko kuma ka yi sallama aka ce wa alaikum salam waye ka ce ni ne ne in shigo aka ce a ya kuri ka koma Allah ce farji ka koma huwa azka lakum komawan shi ya fi tsarkaka gare ka to kaga yau ka je gidan abokinka ko gidan wani dan uwan kai sallama ce eh waye ni ne wannan ce ya ka koma ai shikenan ko rabu kenan raba da. zaka ce a wulakanta ka yace musamman zan tashi takanas in je gidan ɗalibina ya ce wallahi ba zuwa gidansa ba ne bukatata kawai bukata ta ina so idan na yi sallama ya amsa sallaman ya tambaya wane ne na ce ni ne wane in shigo ya ce ba ni da bukatar shigowa bukata ta ya ce mun koma in koma ina jin daɗi na ɗabbaka ayan nan ya ce amma in na ce ni ne wane sai ya ce in na tambaye shi in shigo sai ce shigo ya ce ni da bukatar shiga ya ce bukata ta kawai ya ce mun in koma in ji daɗi a zuciyata na ɗabbaka wannan aya to kai ba ta ka ce a ya wulaƙanta ka ko wani aini da shi har abada saboda tsabar ma wulaƙanci da cin fuska wai sai da ma ya tambaye ni waye wai sai ka sai bai gane muryata ba to kana da matsala in har ka ji haka a zuciyarka kana da matsala saboda dokar Allah ne ba dokar mutum ba Allah ne ya ce ka koma kuma komawa shi ya fi tsarkaka gare ka in ka ji zafi to kana da matsala ka ƙara tarbiyyata da zuciyarka ta bi dokar Allah Allah ka shirya da mu malam ya ce kallalahu Allah bisawad Allah ya rina shi da baki <laughs> ina ba ta an ya ce au an tuwalliya wajen ha shafara london ko kuma ta fuskantar da fuskanta zuwa london yanzu sai abin da turawan london ko suka tsara ai mu british colony ne haka zai gaya maka saboda haka shi yana son british baya son Uganda, Uganda, Uganda. ai wannan america ne shi turancinsa da british ne eh slang yake yi shi kaza ne malam ya ce ja'alaha Allahu kharaban ya baba <laughs> ya mata addu'a bi ma'ana har nan da ke rayuwa a ciki Allah ya rusa su fa'iza fa'alat zalika idan al'umma ta saba duk wa'annan baqiyat kashamati bain al'umami tarnu ilaiha al-absar za ta wanzu kamar wato a kanin al'umma wanda idanuwa za ta koma kanta in ana cikin duwa aka kunna kendir ai ko ina kake za ka gane wannan hasken ko to haka ake so al'umma ta musulunci ko ina idan duniya ta zo sai ta koma tana kallon mu saboda duk wani wayewa da ka sani a duniya wallahi daga musulunci yake mu ne sakacin mu. da rashin sanin addininmu da rashin sanin tarihinmu muke tunanin turawa ne suka zo mana da shi ba wani abu da bature ya zo mana da shi sabo dukkan shi a musulunci yake kuma musulman ne suka yi to amma saboda yanzu mu muna da karancin fahimtar addininmu da bincike akan addininmu sai muna kallon su a matsayin su ne suka zo da wayewa yanzu yanzu tsarin daga musulmi aka ɗauke shi sai na umar shi ya fara wannan tsarin state state state yanzu a duniya akwai garin da kasar da ba ta da state state sai na umar ne wannan tsarin albashi a duniya ba wanda ya fara sai na umar ya fara tsarin immigration mu'awiya shi ne ya tsara a zamanin sayyidina Uthman sayyidina Umar ya bashi dama ya indozin ɗinsa ya ce saboda in ka ba mu izini saboda mu dinga sanin adadin masu shigowa ƙasashen musulunci da fita ka gane kenan yanzu a ƙasa akwai duniya akwai inda ba amfani da wannan pension da gratuity sayyidina Umar shi ya tsara wannan tsarin fitilun nan da kake gani a masallatai sai na umar shi ya fara sa su sai na ali idan ya zo wuce ana sallan tarawihi an kukkuna fitilu sai ce nawwar allahu kabra umar kama nawwar masajidan sai adda ya ce allah ka haskaka kabarin sai na umar kamar yadda ya haskaka masallatanmu ina ba ta an gane whatsapp whatsapp nan da kake gani musulmai ne suka tsara shine idan aka yada zango in aka zo sai a gina rijiya a wurin sai a sa gida a gefe in ka zo ka dan huta a wurin ka ibi ruwa guziri ka wuce yanzu akwai kasar da in ka je duk civilized world ai suna da bus stops kuma duk wannan tsari na musulunci amma yanzu zai ga musulmi yana ganin shi wai an ci baya saboda ba abu tsarin da ba hude ya tsara a yi kaza a yi kaza ba ka ajiye wanda Allah ya tsara maka musulunci ya tsara maka kana kallon na wani wanda shi ma din na kan ya kalla ya ɗauko wasu abubuwa ya yi mata kuskure ma amma yanzu kai ka watsar da asali kana kallon wani abin da ke reshe ne kamar tushe Allah ka shirya da malam ya ce wata hawi ilaihal afiya kuma zukata su dinga karkata zuwa gare ta walan takuna kazalika illa da ruju'i lil islam kitaban wa sunnatan ya ce mutane ba za su taɓa zama a hakan ba sai sun koma zuwa ga musulunci ƙur'ani da sunna ƙidatan wa manhajan aqidarsu da tsarin rayuwarsu ta zama ne tsarin Allah ƙur'ani da shi ne ba za ka ga komai yana tafiya daidai yasa yau musulmi suke ganin ba daidai ba saboda sun watsar da ɗaukakan da Allah ya basu da musulunci ka duba da Umar abu ubaida amir bin jarra, ya nene shi ne fai hau kan jaki saboda sun ci falastin da yaki babu lud garin lud inda za a kashe dajjal da manzo labari labari sai na umar ne ya bude garin ina fata an gani za su shigo falastin suka ce ba za su nika wannan garin zuwa ga musulmai ba sai amirul mu'minin ya zo kuma a lokacin jaki guda ɗaya ne to idan kwamanda ya hau na yaƙi daga nan zuwa wuri kaza sai ya sauka sai sai na umar ya hau shi ma ya je wuri kaza haka fa suka raba sai ya sauka kom ɗin kwamanda ya zo sai ya kasance shi ne zai shiga cikin garin da abin nan sai ya ce wa sai na umar mm, mm, bai kamata kasan mutanen nan suna da renin wayo bai kamata a ce amirin mu'minin na takawa ba ni kwamandansa ina kan abin hawa ya kamata kai ka hau ni ya zama ina take maka baya su gane musulunci akwai ɗaukaka sai na umar ce inna qaumun a'azzana Allah bil islam yace kai mu fa mutane ne da Allah ne ɗaukaka mu da musulunci wa mahamma btagaina al-izza bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah yace duk lokacin da muka nemi ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu hau in ji ka kaji maza to mu kuma ina mutane kawai suna gana a sai ka bi sannan za a samu ɗaukata. shi sa kake ganin duk inda musulmi ya je idan ya watsar da karatun musulunci ya ka ga ya kaskanta Allah ka shirya da mu malaici al-i'tisamu bil islam ruko da musulunci ya kunu jumlatan wa tafsilan a dunkule da rarrabe haka ake so kowa a cikin mu ya ruko da addinin Allah li qawlihi ta'ala saboda faɗan Allah maɗaukaki da yake ya yi wallazi na amanu Kulu fi silmi kafa ya ku wa'anda suka yi imani ku shiga cikin wato musulunci ku shiga cikin tsari na aminci gaba ɗaya kada ku ce a'a ni na rike nan nan kuma ba ruwa na da shi a'a in za ka yi fuli in za ka yi addini ka yi shi fuli to shi sa za ka ji duk mutumin da ya yi riko da addini da gaske za ka ga ko a ina yake yana da walan tabawa an gane ko a wurin aikin ka ne inda dai kana kamanta musuluncin da gaske za ka ga kowa shakkan ka yake da musulmin da wanda ma ba musulmin ba ba a dinga ganin kwarjininka saboda Allah zai sa tsoronka a zuciyarsu saboda kana kamantawa kuma duk inda ka je za ka ga jiki na ɓari za ka ga za a yi maka abin da ya dace amma da zaran kana rice and beans za ka jance da Allah kyale shi Allah ka shirya da mu malam yace wa alaihi fa taqsimul islam ila lubadin wa kusurin bid'a yace a bisa wannan raba musulunci da wasu suke yi ila lubabin kaman kwai sai a ce lubab wato ciki force ko shell abin nan din yolk york talaza din ko oh, kaga kwai ai akwai shell in ka duba kwan haka akwai ta dan gefe ai akwai abin nan abin nan airspace ko sannan akwai embrance akwai embryo sannan akwai ne york talaza to ya ce raba musulunci zuwa ga wannan tsarin ka ce wai akwai um, lobab wato york chalaza din wannan asalin gaiduwar wa kushurin da cewa akwai wato awon shine kushur yace bid'a wannan bid'a ne yaka ce a raba musulunci akwai ƙwaiduwa akwai bawon ƙwaiduwa yace wannan bid'a ce kawai musulunci musulunci jahiliyatun asriyatun yace maguzanci ne na zamani Muradu ha balbala yace mana manufarta fitina ne afkarul balbalatu afkarul muslimin shine a rusa tunanin musulmai wa idkhaluhum fi dawamatin ihtimamatin lati la asla laha da kuma shigar da musulmai zuwa ga wa'ansu mahimmancin al'amurra na dawwaman da ba ta da asali fi dinillah a cikin addinin Allah saboda wanda ya fara wannan kashe-kashen wai akwai lubaba akwai kushu shine wato Hassan al-Banna shi yayi wannan kashe-kashen ina fata an gane to shine ma nake ce maka wannan fitina ce bal tamtaddu juzuriha ila al-maghdubi alaihim asalin tushen wannan tsarin yana ya ɗauko asali ne daga mutanen da Allah ya fushi da su sune Yahudawa allazina yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd sune wanda suka yarda da wasu bangare na littafin Allah kuma ba su yadda da wani bangare na littafin Allah ba wallazina umirna bi mukhalafatihim jumlatan wa tafsila sune wanda aka umarce mu mu saba musu a dunkule da rarrabe na komai na rayuwar mu komai an ce mu saba musu ina fata an gani shi sa ka sa ta dama sannan ka sa hagu su suna sa hagu ne sannan dama ko kai aka ce ka fara da dama sannan hagu ya biyo baya komai nasu ya saba wa dokar Allah sai kuma aka ce kamar tsarin Allah sai ce wa kadi alimta samaratu mukhalafatil yahudi wan nasara kai kuma ka riga ka san fa'idar da ke tattare da saba wa yahudawa da nasara wa annaha baqa'u zahiran aziza saba musu yana wanzar da musulunci zahiran ya ɗaukaka ta azizan ta zama buwayayya a cikin al'umma to kai ma idan kana so musulunci ya zama buwayayye a cikin al'umma to sai ka bi tsarin Allah da manzansa ina fata Allah ne shi sa mandubu kisra da ya a zamanin sayyidina Umar ya ce ya shigo Madina yana so a nuna mai amiral mu'minin aka shigo aka biyo shi aka ce taho yana tawwa aka duba aka duba ina amiral mu'minin aka ce yana wajen gari ka san kauye ko ba kawasa ga mutum ya dan je bakin mangoro ya sa takalminsa a kasa ko ya yi filo da shi ya ɗauki wannan kafa ya ɗaura haka haka yadda kawai suke yi ko a wajen gari ana hutawa sai aka ce ai yana can sai ce to zo mu je suna zuwa sai ga sayyidina Umar amirul mu'minin shi kadai tilo a karkashin wata bishiya yana hutawa ya ɗauki takalminsa ya tura a cikin juna ya ɗaura ita ce filansa ya sa kansa a kai kafafuwar sai ɗauki wannan na dama ya ɗaura akan hagu sai aka ce mai wannan amirul mu'minin kenan ya kalle shi ya kalle shi ya ce haza halu rajulin yakhshahu mulukin duniya? kai wannan shine halin mutumin da duk wani sarki a duniya yake tsoronsa ya kalle shi ya ce ya Umar ka ji adalta ka aminta fanimta adalci ne ya sa ka ne ka samu aminci kai a nan har ka iya bacci kai kadai mu ka je ka ga yanda yadda mu ake cika musu masu su dama da hagu gabas da kudu yamma da arewa amma kai kadai tilo a wuri yin wannan lallai adalcin ka ya kai ashe kenan ne ke sa mutum ya samu aminci me ke sa mutum ya samu natsuwar zuciya me ke sa mutum ya zauna baya shakkan kowa <laughs> in ka ana ah, to akwai ha ah, ah. ba labari Allah ka shirya da mu to kaga wannan yana nuna maka daraja ne ne na wato wannan kaba halin ya ce dawatu ila Allah abu na uku kira zuwa ga Allah wata tadhkirul mu'minin da tunawa da tunatar da mu'minai la tanfasimu mu'uraha ba ta warware igiyar musulunci ne karfi ka ne wani ce ai in kuna wannan za ku raba kan al'umma ka san abin da ake shigo maka da shi kenan in ka ce a koma asali yanzu ai kuna so ku raba kan al'umma ne wani a'a a koma asali ka ajana ka ni man ajanawa ko mu koma asali ba shi kenan ba an gane amma ni in na ce zan tsaya a nawa ra'ayin wanda ba daidai ba kai ma ka tsaya akan naka ra'ayin wanda ba daidai ba an samu matsala ko ba samu ba kuma ba za mu taba haduwa ba saboda kowa zai dinga ganin nashi shine ne shine daidai amma idan na ce ni na ajjana wa ra'ayi kai ma ka ajjana ka ra'ayin ina daidan yake muka ce gashi in yi ruko da shi kai ma ka yi ruko da shi ya raba kanmu an ya raba kanmu ba don gaskiya ai baya raba kai ko sai dai ƙarya ne ke raba kan mutane an gano wannan malam ya ce wal ahadathul jisam التي حاقت بالأمة الإسلامية لا تجعلنا نفرق بين شعائر الله ولا تدعونا إلى تفصيل بعضها على بعض استخفافا ببعضها فنقول كما يقول الكثيرون ما لن يتي والأحداث الجسار سنة أبا بيمن من يدسكي فأبوا التي حاقت بالأمة الإسلامية والشتاء wa al'umma ta musulunci a yau la taj'aluna nufarriqu baina sha'airillahi ba ta sa mu mu bambanta dokoki na Allah wala tad'una ila tafsili ba'dha ala ba'd kuma ba za ta sanya mu mu ce muna fifita sashi akan sashi ba istighfafan bi ba'dha cewa mun rena wasu bangare kuma wasu bangaren ba mu rena su ba ba za ta samu haka ba fana naqulu kama yaqulu al-kathirun kamar mu faɗi kamar yadda da yawan mutane suke cewa hadhihi al-umur hadhihi al-umur satahiyyatun wa far'iyyatun wala khilafiyatun wa hashimiyatun يجب أن نتركها ونركز جهودنا على الخطب العظيم wai kamar yadda mutane suke cewa hadhihi al-umur safahiyatun wa'annan 'yan kananan al'amurra ne wa far'iyatun wa an sarrafa ne su wa khilafiyatun kuma abu ne wanda zai dinga kawo sabani wa hashim hamishiyatun kuma ababe ne kanana na can ƙasa ƙasa yajibu an natrukaha wajibi ne mu bar irin wa'annan al'amurra wa nurakkiz juhudana ala al-khatb al-azim babbar himman mu akan abubuwa masu girma ai abin da ake cewa kenan dan wannan karamin abin bai sa za mu bata lokaci a kai an gano wannan allazi farraqa saffana wanda ya raba kan al'umman musulunci wa shattata shamlana kuma ya raba haduwar kan al'umma ai wa'annan kananan da aka rena su suke jawo rabuwan kan al'umma ko a rike su gam shikenan amma ta ce a ah, wa'annan kanana ne me yasa kai komai ka ce sai abu sunna ai ba shi ake bukata ba yanzu a bar wa'ancan manya manya A ah, karamin ka yi ba to yaushe za ka yi babban ana fahimta sakon a san da shi ake raba kan al'umma a wa'annan kananan al'amura ne mu bar su tukunna mu ɗauki manya tukunna to karamin ba ka yi aiki da shi ba to yaushe za ka yi da babban ai da karamin ne babban in ya zo za ka gaba komai za ka iya aiki da shi saboda karamin ma ka riga ka saba da shi malam yace fa ha anta ayyuhal muslim to gashi ya kai dan uwa musulmi adda'i ila Allah ala basiratin wanda ke kiran mutane zuwa ga Allah a bisa ilimi wa alimta min hadhihi al ahadith al sharifa ka riga ka san wa'annan hadisan masu muhimmanci anna baqa ad-din zahiran manutun bi ta'jil al yace wanzuwan musulunci a dauke an jingina shi da gaggauta buɗe baki wallazi ya tahaqqaqu bi ghurubi qursi shams shi kuma yana tabbatuwa idan ƙwallon rana ta faɗi mala yace ala falyattaqillaha rijalun wai ashe wasu mazaji ba za su ji tsoron Allah ba yaz'umuna anna al-ifqara inda ghurubi shams fitina? wai suna cewa wai yin buɗe baki a lokacin da rana ta gama faduwa wai fitina ce da hankalin mutane ne والدعوة إلى إحياء هذه السنة كما كرا دراية ونن سنة دعوة إلى الضلال والجهل وي كرا نيزوا دعتا دجاهلتي وإبعاد المسلمين عن دينهم ويكما نيسان تد مسلمين لدى الدين أو أنها دعوة لا قيمة لها ويكما كرا شوات بات ولا يمكن أن يجتمع عليها المسلمون wai ba zai yiwu a ce musulmai su haɗa akan yin haka ba li'annaha min al-umur al-far'iyyah khilafiyya wai tana daga cikin ababai ne wanda suke rasa ne masu sabani au min al-qusur ko kuma wa'annan ai kaman wato bawuli a musulunci ce mana yace wala haula wala quwwata illa billah babu wani wayo babu wani karfi sai ga Allah madaukaki anan zamu da aya idan Allah ya raya mu gobe insha Allah subhanahu ta'ala sai daura akan al-fitru qabla salatul maghrib wato buɗe baki kafin sallan magariba insha Allah Yadda ya kamata a ce mutane suna yi buɗe baki kafin sallan magariba a ci a yi naf sannan a yi sallah Allah ya samu dace nan za mu da aya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ina akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita cikin karatun da muka yi sai a sallah insha Allah wa alaikum assalam na'am mai tambaya na tambaya cewa ne hukuncin a wa'anda idan alam ɗin masallaci ya kira sallah sai su fara cin abu kafin ladan ya kira sallah eh su ta yi azumin su ta yi ba laifi ba ne saboda ai shi ma ladan lokacin yake jira don ya kira sallah wani lokaci ai yakan ɗan ji jiki sai ya ɗan rage abin nan din sannan ya kira sallah don ya samu daɗin kiran sallah saboda haka ba laifi ba ne ina fata ka gane eh amma da za su tsaya aladan din ya kira da yafi amma in sun yi ba za a ce azumin su bai yi ba ka gane na'am wa alaikum salam na'am eh wannan account din ne Eh, kawai in ka kawai in kasa iftar an san eh, abin da a ciki insha Allah yana tambaya ne wani account ake sa na iftar na masallaci na ce wani account din dai da muke da shi kawai in transfer ne ma za ka in kasa sa ah, masjid kawai ai mun san dalilin da kasa a ciki saboda haka shi za a amfani da shi ba eh? zama wani ya turo mana 150 eh na na E, ba matsala in ka ai mun san dalilin sawa eh mun san dalilin sawa eh saboda haka a ciyarwan abu ne mai muhimmanci ko da yake mu yawanci ba mu saba ba mu san falalarsa ba to kaga dole a fito da mutane don su san hikimar da ke ciki da sauransu sannan kuma da wannan ne ma zan ƙara jan hankalin matasa sai ka ga yaro masha Allah yana aiki yana sana'a kuma amma bayi da aure ko maimakon ya nema ne shine yayi wa baban shi hidima a wannan wata. sai dinga jiran baban shi abincin da baban ya kawo gidan a zai ci shi kuma yana nan yana tunanin Ramadan basket ga wata shakatar wata buduwa can kuma late koma zai dauke ya bashi da asara e kaga saboda haka a wannan gaban ne ya kamata wannan kudin ka yi budget don ka yi wa babanka hidima ka siyo mai buhun shinkafa ka siyo mai buhun gero ko masara ka siyo mai man gyada manja da sauransu duk adadin mutanen gidanku idan suka ci abincin kana da ladan su kana da ladan azumin to kaga ai ba kai asara ba ko amma zai ka gan shi ya kuɗin kuɗinsa yana nan yana jira sai abin da baban shi ya ajiye a gidan shi zai ce in ma ba ajiye mai kyau ba sai ka ga ya tafi can alkalirun a fasa mai kwaye a fasa mai waye a yi waye ya ci ya dawo gida ya yi murtisi kaga kai kai asara saboda haka wannan abin ya kamata a ce mutum ya yi hidima don ya nemi mai aljanna da shi ina fata an gane sannan kuma lokaci ne wanda ya kamata a taimaka wa bayin Allah ko lokaci ne ya kamata yanzu ne za ka ana baje kolin aljanna ka yi budget na samun aljanna shine gwargwadon yadda samun ka yake da arzikin da Allah ya baka misali ka ce to wannan watan na yi budgetin zan kashe miliyan goma a wannan watan kawai na azumi zan yi kaza dangi na wajen bangaren mahaifina bangaren mahaifiyata ko sannan 'yan uwana ina fata an gane wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya uwa uwana wanda muke uba ɗaya ko sannan ka zo ka ce ni makwabtana sannan ka zo ka ce ni wanda suke karkashi na ko muke mu'amala abokaina wanda muka taso tun muna yara ko su Allah bai musu arziki ba kai kuma Allah ya zaɓe ka to kai ma ka ɗan yaɓa musu ko a ɗan ya fita musu su ma su samu alkhairi da sauransu sai ka ga irin daraja da matsayin da za ka samu a wurin Allah sai kai mamaki wannan goman da ka bada wato rance ka ba Allah sai ka biliyan goma na tawowa eh tantan ne ai Tantan ne sai ka ga biliyan goma ya zo kawai kana zaune kai a samu ka wani contract shi nan kai ma ka sha kwana kenan eh Allah ya samu daji eh abinda mutane da yawa ba sa ganewa kenan sai ya ga kaman ka in ya kashe wannan kudin yaushe ta wallahi duk abin da ka ba Allah ba za ka taɓa asararsa ba Wama ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu Allah yake duk abin da kai in na alkhairi ne sai Allah ya rubanya maka sai Allah ya rubanya maka wani yaro ne ya same ni anan yake cewa malam ba kai bayani kaza ba kaza bara yace wallahi ranan na tashi da 15 ne yace 1500 na tashi da shi ina so na ba mata na kudin cefa ne mahaifina ya ce mun bayi da kosisi yace ni kuma na ce mai 1500 nake da shi ya za mu yi ya ce mahaifina ya ce mun bani dubu ɗayan kai ka rike ɗari biyar ya ce wallahi malam haka na haƙura na bashi dubu ɗayan ni kuma na rike ɗari biyar ɗin ya ce in Allah ya da za ka samu abin da kuɗin da baka taɓa samu ba ya ce abin da ka ce ya ce na ce za ka samu kuɗin da baka taɓa samu ba ya ce me ka ce ya ce na ce za ka samu kuɗin da baka taɓa samu ba ya ce irin dai yana doubting ɗin ne ya ce anya baba sai ce kai ka yadda kawai ya ce haka baban ya ce mai ya ce yana zaune da safe aka yi haka da azahar ya ce wani ogan shi ya kira ta ya ce wani turo min a kan nan banka ya ce ina tura mai bayan ninki biyar ya ƙara kira na ya ce na sama fai ya ce yana tunanin dubu biyar ne ya ce kawai ce ga dubu ɗari biyar shi ne ya zo yana gudu ya zo ya same ne ya ce kai malam shi ya ga amfaninsa ga a ranar ba a je ko ina ba ga wa ma faktun min khairin fa huwa yukhlifu abin da ka ciyar na alkhairi sai Allah ya rubanya ma abin da fi wannan wa huwa khairur raziqin Allah ce shine fiyayyen mai azurta mutane saboda ka duk abin da zaka yi ba asara ka yi ba ina fata an gane saboda haka ka yi shi wallahi zaka ga abin da Allah zai maka fiye da yadda kake tsammani to saboda haka kada ka yi wasa da shi amma shi wannan in dai ka bada wallahi ba za ka yi asararsa ba saboda musamman matasa su ne suke da irin wannan ah, sanke da irin wannan abin sai ka ji mutum yana ce maka shi yana ganin kaza ne shi yana ganin kaza Allah idan ka yi ba za ka yi asara ba kuma Allah zai musanya maka fiye da yadda kake tsammani Allah ya sa dace Allah kuma ya ba mu ikon yi eh ya ba mu zuciya ba gwadawa ake yi ka samu yaƙini kawai ka ne in kai zaka ga abin da Allah zai maka abin da kai balle ma na iyaye gashi watan azumi gashi kaza ba za ka yi asara ba ina fata an gane sai ka wani ina yana ganin ya bada asara yayi eh ya fi ka ba darar ka ba babanka ga baki ɗaya ko mamanka ya fi maka alkaidi su je ka ba wata kucaka kan wai wai wai wai wai yana kai ramadan basket da shi ga akwai ramadan basket din da ya fi ka kawo gidanku samari kaga irin masu wayo ma gara ku bata ma da budurwar wallahi gara ku bata in dai ramadan gara ku bata in dai dan ramadan ba ce ne ku bata eh kike ka ba babanka yafi mata alkhairi karatun da mata ba za su su ji nan wallahi gara ku bata a <laughs> ah, me wayo kenan masu wayo ne suke batawa bayan azumi kuma a shirya <laughs> eh ana shiryawa ai eh ana shiryawa <laughs> to wallahi gara ka kawo babanka eh ya fi mata alkhairi Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana inda ka hada kuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azabta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka sa su yi abinda da zai amfane mu duniya da lahira duk zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka basu ikon aiwatarwa wannan zaɓe da ke zuwa a wannan gari namu ya Allah muna roƙonka ka zaɓa mana mafi alkhairi ka ba mu shugaban da zai zama mafi alkhairi gare mu a wannan gari namu duk wanda zai zama sharri a gare mu ya Allah kakka ba mu shi mu kuma kakka ba mu ikon zaɓen duk wanda zai zama alkhairi gare mu ya Allah ka ba mu shi kuma ka ba mu ikon zabansa kuma ka sa ya zama alkhairi gare mu duniya da lahira ka sa ya zama alkhairi ga addinin mu ka sa ya zama alkhairi ga rayuwar mu ka sa ya zama alkhairi ga dukkan wani abin da muke fama da shi a wannan yanki a wannan gari da muke ciki duk abin da zai zama ya Allah kada ka ba mu shi ka ba mu ikon yin abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi gare su da mu da su ga baki daya Allah ka bamu ikon aikata daidai kuma ka bamu ikon bin daidai kuma ka bamu ikon nisanta duk abin da yake zama sharri da kuma fitina ga wannan al'umma wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna yi albarka ga dukiyarsa yi albarka ga zuriyarsa yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma ka ba mu dukiyar da zamu yi irin hidimar da yi ko fiye da wanda yi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada ka sa aljanna ta zama makoman mu da mu da masu kallon mu da sauraro fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk